ba ka yi hawaii don madami alila ya kalami doka ta kada ba do kalami doka ta kada ali kalami doka ta kada ba do mai kulle yin wada ba ka yi hawaii ne ba ya girgiza da ayi ya da ka yi hawaii

الراجي يعظم الرايا نفر يعظم الرايا نفر مقصود كل يوم دعواك ندمنا انتبت فندمنا الحاج جنب جميتا علي وقريب شكرا ندمنا انتبت دبت ندمنا الحاج جنب جميتا علي وقريب شكرا ندمي علي وقريب شكرا ne ministan shagari sannan wa'ada da madadi game da auren ka ba Baba ya mada ba Baba ya mada wani ka daraja ta ya mada ba kai ma wani amma da ne Ali Baba mai sai a saya a saura akuya ita ko akuya kura ta kashe ta ba wani gaskiya garba inda rabon kura ka takobi sai a saya a ba. akuya ita akuya kura ta kane ta ba girma rage an mata mai aliba ba mai ruri shabari. yi ministan shafari sanar ne ta mata haune ne ka da rasa ce a da ya dusan da Allah ya gani wanda ya tsara ka kyauta amma da ka ako ba liba ba amma da ya ako ba iri da akuya ya ya dare ya me da kula cikin kalaje da akuya ya ya dare ya me da kula cikin kalaje sai kula ta ce kai mai taliya la ina kiran kai mai taliya la ina kiran ga mai suna ce da akuya ya ji ya yo hayan masu bindigogi da da kula sai yace na ki ban tahowa sai yace na ki ban tahowa in ka shige sai da ki kashe ni dan da amara na da duniya ba ko da kura ta toba ta ga masu sana dai jawabi

Allah ne ba me ke kaya malanje aje me ke kaya malanje aje da idan aje ka idan ya ka don ba shi ya maka kawa idan ya aje ka idan ya ka don ba shi ya maka kawa